الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 28 ga watan jumada hula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 25 ga watan biyu shekara 2017 a wannan masallaci masjid sahaba an bambanta ba ko a cikin wannan gari na wato shinkafi a jihar zamfara Allah ya kawo mu domin gabatar da karatu wanda ya shafi addinin musulunci kamar yadda ɗan uwa malam mujahid ya gabatar kowannen ku ya san maudu'in da za a tattauna a kansa a wannan dare wanda za a yi karatu a kansa shine neman ilimi da kuma yadda ya kamata idan an nemi ilimi a samu kyakkyawan usulubi wajen isar da saƙo dangane da yadda za a kira mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala na zauna ne tunani da na zauna ne tunani gabaki ɗaya sai na ga aya kwaya ɗaya ƙwallon ƙwalle kamata mu ɗauka mu fitar da abin da muke so mu fitar guda biyu ilimin da kuma yadda ya kamata a samar da usulubi mai kyau wajen kiran mutane zuwa ga Allah wannan aya ita ce aya ta ɗari da takwas a cikin suratul yusufa Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kul a hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki cewar da Allah maɗaukakin sarki ce masa kul kace wannan kullum fi'il amrin ne aiki ne na umarni Allah subhanahu wa ta'ala yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ka tashi idan a wajen lirabi ne za ka ce kul fi'il amri مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ذاك الجملة فعلية استئنافية لا محل لها من الإعراب قل كتيمس دع الأمر دع النهي idan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kowanne a babinsa in umarni ne yana hukuntar da wajibi ne idan kuma hani ne yana hukuntar da haramci shi yasa su malaman usulul fiqh suka gina wata ka'ida da suke cewa al'amru yaqtadi al-wujub idan Allah ya bada umarni ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka bada umarni to umarnin yana nan akan wajibi ne da aka ce wanda Allah ya ce masa kul ka faɗa to wannan umarnin dole za a ɗauke shi a kan wajibi matuƙar ba a samu wata ƙa'ida da ta fitar daga umarnin ya shiga wasu babubuka ba dukkan ɗalibin da yake da alaƙa da ilimin balaga ya san tana da kunun guda uku akwai ilimin bayan akwai ilmin badi sannan akwai ilimin ma'ani wa'annan kunun ɗin guda uku na balaga al'imamu suwudi sai da ya rubuta littafin hudun juma littafi ne na balaga ya watsi ta banki dubu da ɗaya a cikinta da haka akwai lokacin da akan samu umarni da hannu su fita daga ainihin wato ƙa'idarsu ta ainihin wato asali wannan yana daga ciki to shi yasa za mu ga malamai suka ce akan samu siga ta fi amrin ta fita daga ƙa'idarta ta asali ta wajibi ta shiga wasu ainihin wato babubbuka wanda suka fita daga ainihin wato wajibi din yana da kyau idan kana karatu kai ɗalibi ne ka san wannan shi yasa shehu abdullahi gwandu da kuma wani littafi da na karanta alkulasatu fi ulumil balagati suka fitar da umarni yana fita daga ƙa'idarsa ta asali ya shiga hababuka wajen guda 21 ko 22 akan kawo wato fi'il amrin sai zaman tolin du'a ba umarni ake baka ba Allah madaukakin sarki lokacin da yake magana akan dan adam dan adam yakan yi addu'a ya ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yanzu wannan auzi'ni umarni kake ba Allah ko roƙo kake roƙo ne tunda roƙo ne wannan shi suke ce masa fi'il amr lid-du'a ko lid-talab sannan akan kawo al-fi'il fi'il al-amr da ma'anan al iltimas neman abu mutumin da matakin kuɗe da shi inda yanzu za a tashi karatu ka ce mai tashi mu tafi gida ba umarni kake ba shi ba nema kake a gurin shi cewa ku tashi ku tafi gida sannan akan kawo fi'il amrin lil don shiryawa kamar yadda Allah ya siya ya na ladina amanu idza dayan bidinin ila ajalin musamman faktubu da aka faktubu wannan fi'il amrin ne lil irshadi don a shiryar da ku zuwa ga abin da idan kuka dauke shi ba za ku dauki rigima ba a babu fiye da siyarwa da mu'amala ta yau da kullum sannan fi'il amrin yana zuwa a qur'ani da ma'anan at-tahdidu tsoratarwa da haka Allah zai ce i'malu ma shi'tu inni innahu bima ta'maluna kare. ce wanda ya ku aikata abin da kuke so kowa ina kallon sa ba umarni Allah yake kowa in ya tashi yanzu duk abinda ya ga dama ka je kai ta hadidi tsoratarwa ne yaro ya maka laifi ya gudu ka bi shi katsi wallahi sai ka bugai aka tare aka jiyin duniya ana wani dan Allah kai hakuri kana wallahi in sama da ƙasa za ta haɗu ba wanda yake hana ka bugai can sai ga wani garjejen ƙato sai ta so yaron a gaba yana zuwa nan ɗin a makwandinsa ya kinyarka ya ajiye yaron a gabanka sai ce nan don Allah ka taɓa shi don Allah ka nigi shi ka san ba umarni yake baka ba cewa ka tafi yaron ta hadidi ka shedi yake maka jan kunne yake maka in ka taba shi ka san abin da zai biyo ba sannan akwai fi'il amrin litta'adi akwai umarnin da za a baka dan a gajiyar da kai a ce ka yi abu kuma ba ana buƙatar ka yi bane dan a gajiyar da kai lokacin da annabi ya zo da qur'anin nan kafirai suka ce ƙarya ne Allah ya ce su kawo ƙur'ani misalin sa idan za su iya ba za su iya ba aka dawo da ƙalubalen aka ce sura goma ba za su iya ba aka dawo aka ce sura ɗaya ba za su iya ba da aka ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wannan fi'il amrin ne li ta'dib dan a gajiyar da su kuma ba za su iya ba ko kan aya ɗaya ba za su iya ba lantana sura ɗaya sannan akwai fi'il amrin lil'ibaha ana baka umarni ne don a halatta maka abu kawai in kai aikata ba lada ba zunubi kamar yadda Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sana akwai fi'il amrin litaswiya dan a ta abu duk mutumin da ya ga hakuri ya ba Allah subhanahu wata'ala a duniya hakuri dama akwai idan Allah ya ce ka yi abu kai in ya ce ka bari ka bari idan ya jarrabe ka da abu mara daɗi kai hakuri idan ka kasa yin wannan haƙurin ran da duk aka ɗauki mutum aka kashi a wuta to sai Allah ya ce yanzu isbiru awla tasbiru sawa'un alaykum ko kai haƙuri ko Allah ya sa ka da kai haƙuri yanzu matsalar ka ce wannan shine fi'il amrin ne taswiya da haƙurin da rashin yin haƙurin duk ɗaya ne sannan abu na takwas shine akwai fi'il amrin dil ikrar akwai fi'ili da a a ba da umarni amma don girmamawa ne yan aljanna idan aka tafi lahira za su shiga aljanna Allah ka sa mana daga ciki Allah zai ce udkhuluha bi salam ku shiga aljannan nan da aminci wannan fi'ilu amrin ne lil ikram saboda karramawa sannan akwai fi'ilu amrin lil imtinan dan a faɗi baiwar da aka yi maka kamar fa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci duk abin da Allah ya azarta muku halar mai daɗi sannan akwai al-ihanatu wat tahqir a baka umarni dan a wulaƙanta ka a nuna ka kai ba komai bane kafirai ne suka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la mab'usuna khalqan jadida yaya za a yi cewa yanzu in mun mutu muka rijiddigi muka zama kaza za a iya tayar da mu sai Allah ya ce musu kul kunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfe da gani za a tayar da shi ko ba za a tayar da shi ba cewa kunu hijaratan aw hadida ai da haƙiri ne wal ihana ba za su iya koma bakin karfen ba shi yasa sai Allah ya ba su wannan ainihin wato umarnin sana akwai fi'il amrin lidawa fi'ili na umarni wanda ake neman dawwama a kan shi kamar ihdinas na mustaqim ai kowa wannan yana yin ne da niyyar cewa Allah ka dawwamar da shi akan tafarki madaidaici ko da yana kan tafarki madaidaici din sannan akwai at wato guri akan abu kamar yadda Umar al yake faɗa cewa ala ayyuhan layl ala alan jali wamal isbahu minka bi amsali na ka alanjali wannan fi'il amrin ne ne. sannan akwai alfi'il amr lil ittiba dan aluratar da kai kamar yadda Allah ya ce unzuru ila samarihi idza asmara wa yanfi sannan akwai fi'il amr lil izn wato dan ayi maka ainihin wato izini mutum ne ya zai kwankwasa maka kofa ya ce a adukul in shigo sai ka ce masa mai udukul shigo don haka shi ma akwai irin wannan nau'in da Allah ta'ala zai ce udkhuluha bi salam ku shiga aljanna da aminci amini sannan akwai fi'il amrin littakwin idan kawai Allah ya ce abu ya kasance ya kasance babu wanda ya ce hana shi kasancewa shine inna ma amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yanzu da Allah zai kalle ka Allah ya kiyaye ba fata ake ba ana cewa ka zama buri wallahi sai dai a ga juyar juya ratsatsa kawai ta koma bai kuma akwai mutanen da Allah ya musu irin wannan azabar ya ce musu wato kulu kunu Tsira, iradatan kashi aka ce musu kai ku zama bare kasantatu kawai mutum ne kana bi kana kallo ko sai kaga ya juya zama bare sannan akwai fi'ul amri wanda yake zuwa da ma'anin at-takayyur zabi kaman fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa sulata wa ruba' sannan akwai fi'il amrin litta'adi dan ladabtarwa kamar yadda annabi ya kalli wani yaro ya ce masa ya guda ya kai yaro sammin laha wa kul bi yaminika wa kul bin ma yalika cewa sammin laha wa kul bi yaminika ya kul min ma yalika wannan fi'il amrin ne litta'addu dan ladabtar da mutum tun lokacin da yake tasowa yana karamin yaro sannan akwai fi'il amrin litta'addu dan ban mamaki kamar yadda Allah ya ce undur kaifa darabu lakal amsala kalle da suke ta buga maka misali fadallu fala yastati'una sabila sun bace amma sun kasa dawa su bu hanya wacce take mai kyau sannan akwai fi'il amri litaqrib da Allah ya ce kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqina kun kun isa ku zo da at-taura ku karanta ta inda da gaske ne sannan akwai fi'il amri lil in'ami ana fada akan ni'imar da aka ainihin wato yi maka kaman ya ayyuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna sannan akwai ainihin wato fi'il amrin wato lil mushawarati kaman ya bunayya inni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar fi'il amrin lil mushawarati sannan akwai fi da amrin din za dan gargadi da kashedi da jan kunne shine Allah ya ce wa fi samuna id qila lahum tamatta'u a ni cewa su ji daɗi bayan kwana uku ai ba ana nufin su zauna su bar riba su ji daɗi su jira abin da zai biyo bayan kwana uku kuma ai sun ga abin da ya biyo bayan kwana uku to don haka wannan sigogin da umarni yake zuwa da shi a wajen malaman balaga ya fitar da ka'idarsa ta asali wannan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kul kace Hadihi sabili wannan ita ce hanya ta yana nan akan ka'idar sa bai fita daga wannan hanyar ba umarnin wajibi yake nuna kuma zaka ji in dai kai mabiyi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yadda wajibin ya hau kan annabi kai ma ya hauka dole sai ka tashi ka faɗa sannan cewa hazihi wannan ita ce hanya ta aka kawo ga ha harful tabbi za ismul ishara mabniun al kasri fi mahall raf'in mubtada su asma'ul ishara idan ka ga dama zaka iya kawo shi da harafi na tambihi idan ka ga dama za ka iya cire harafi na tambihi din shi yasa ibnu Malik a cikin alfiya da ya tashi kawo asma'ul ishara sai ya ce bi za limukuradin mudakkarin ashir bi zi wa zi ji ta alal unsar tusi sai ya ce bi za limukuradin mudakkarin ashir bi zi wa zi ji ta alal unsar tusi sai ya cira hurufin tambidin kawai sai ya kawo shi haka shi yasa wani gurin qur'ani sai kaga idan ya ce ha antum ha'ula'i wani gurin sai ce ha antum sai a cire ainihin wato harafi na tambihi da aka shi ha a harfin ne littambi kamar a ce maka kalli a hazihi wannan ismul ishara mabnin alal kasiri fi mahallar raf'in mubtada سبيلي شين خبر مبتدا مرفوع وعلامة رده الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة بالحركة المناسبة وهو مضاف ولياء المتكلم مضاف إليه كوكتي ضمير متصل باسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه sannan ariyawar ɗin yawo ɗin za ta iya zama ita ce sahibul har ma'abucin hali jimla ta adabu da za ta biyu baya sai zaman to shi ne fi mahallin nasbin hal na wannan harihi sabili ɗin nan wannan ita ce ainihin wato hanya ta da haka har yau jimla a harihi sabili ko dai ta zaman to fi mahallin nasbi ko ka zaman to fi mahallin wato inafiya ce bayaniya sai ya ce hazihi wannan ya nuna maka hanyar da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ita ba hanya ce wacce take koyayya duk da a wadda wasu suka zo ba za a yi ta a fili ba da nuku-nuku da munafunci za a danganta kakka kuskura ka shige ta kakka kuskura shi yasa na sha faɗa a gurare da na ce ni ba ni da lokacin da zan koya ma karatu koya ma training in za ka koyi kirenin ka tafi can wani kulan ka je ka shiga ka je ka koyi canan ko ka koyi kareti ko ka yi kaza ko ka je ka nemi shugaban yan agaji ya koya ma tirenin amma ni in koya ma karatu in koya ma tirenin a bani da wannan lokacin duk da awar da kaga an zo ana da'awa ta sirri cewa a tara kuɗi za a taimaka mai billahi da kaka kuskura ta shige ta da'awa ce da ba za ta haifar ma da al'umma alheri ba saboda annabi da ya tashi bai irin wannan da arba cewa ya hadihi sabili wannan ita ce hanyarsa, tun da ko aka kawo usmul ishara sannan ya jingina hanyar zuwa gare shi dole hanyar annabi a fili ta ba koyi koyi ake yin ta ba da zaran ka ga da'awa ana ta yin nuku-nuku wasu ma da ke cikin da'awar ba su san me yake tafiya ba ana ta rufa-rufa ana ta munafunci to billahi da kuskura ka shige ta shi yasa duk da'awar da za ta zo da sunan da'awa biya a ce wai za a tara kuɗi za a taimaka mai za a yi jihadi ba mu yadda da ita ba ba ruwan mu ita ba abin da ya dame mu da ita kwanaki wasu sun je sun ɗauko irin wannan da'awar ba gama rikicin boko haram ba suka zo suka same ni da suka zo tambayar da ne musu farko tukun da suwaye malaman wannan da'awar a da yake sannan na biyu na ce in dai mutum suna zai a najeriya kamata ya yi ya dawo da zauna ƙarƙashin ƙungiyar izala ne sai saka cewa ai da'awar a can a sama a inda aka faro ta a duniya ta girma ƙungiyar izala don shekarar ta hamsin da wani abu da kafa na ce a can inda aka fara ko na ce amma yanzu tun da yanzu kuka kawo ta ai izala ta girme ta na ce so da haka ku ya kamata ku dawo ku bi shugabannin izala ba shugabannin izala ba ne za su bi na ce su waye da waye malaman awa, suka lissafa wasu malamai yanzu sai na hau intanet kawai sai na duba sai na daga ta shi da hotunan shi dama sun zo min da wani littafi sai suka ba da littafin suna ba da nan tafi kawai sai na duba mukaddimar littafin sai na koma sai na duba kwantakin littafin da na duba kwantakin littafin kawai abu ɗaya na je kan shi kuma wallahi dama abin da nake so in gane kenan na gano ɗaya daga cikin hanyar da za ka gane mutum yana manhajin suna ko bai kai ka tambaye shi ya yake da mu'amala wajen fassara wa mallami hakun bi ma'an zalar da kawai ina zuwa kan littafin sai na duba wannan shafin kawai sai na ga bayanan da suka akan wa mallami hakun bi ma'an zalar da sai na haji na ce wannan da'awar ta ku akwai matsala a kanta na ce kuma na rantsi da Allah nan gaba ba za ku haifar wa da mutane alheri ba da haka duk da'awar da masu ita suka zo suka ce wai sun zo ne farko ba za su karantar da mutane ba su gyara aƙidarsu su tayar da su daga ɗabi'a mara kyau su dawo da su ɗabi'a mara kyau daura suke so za su kafa na rantsi da Allah daga ƙarshe sai sun zama mutane sharri cikin al'umma to da haka duk da awar da kaga wani ya fara ya ce wai daula yake so zai kafa a daula shine babban hadafi ka kaddara yanzu Najeriya ta zama daular musulunci kai ka da Allah ba ta kyau ba an taɓa lahira ka shiga wuta me me amfanin daula kai a gurinka ka amfanin mai jama sannan annabawan da Allah ya turo a doron ƙasa idan ka ɗauke su kaso goma daga cikin su kaso tara da wani abu ba su kafa daular ba awa suke suka karantar da mutane suka koma zuwa ga Allah da haka mai karantarwa idan ya zo ya karantar in Allah ya kawo daular musulunci to riba kafa ce amma kar ya zama to wannan ita ce target ɗinsa tun a farko ka je ka karanta tazyinul warqa na Abdullahi Gwandu Shehu Usman dan Kodiyo da suka kafa daula a nan kasar ba target ɗinsu farko su kafa daula ba zuwa suka yi suna karatu suna karantarwa yanzu ina ma karatun yi? ina ma karatun yake karatu suka zauna ba na wayo ba ana karantar da mutane za a sa littafin min gilafin ila gilafin wallahi sai idan yanzu muqaddimar da malam mujahid ya karanta ai muqaddima ce da malam abdullahi gwanji ya yi ta a cikin littafin shi daul musalli sannan akwai abinda malamai sai na balaga suke ce masa bara'atul istifta ko bara'atul istihlal wanda yake nuna kwarewar malami a gidan karatu duk abin da zai maka littafi akan shi yayi muqaddima daidai abin da zai rubuta mala abdullahi gondo idan kana karanta littattafan shi za ka gane cewa shi usman dan fudu ya yi ɗalibai a najeriya ga littafin shi na hisunar rafi na sarfi alfiya ce baiti dubu da wani abu hisunar rafin din nan yanzu ba kowane zaure ba ne malami ke karantar da hisunar rafi littafin sarfa na abdullahi gondo ga shi nan yana da alfiya ta usulu da furu baiti dubu da wani abu da ya a gidan usulul fiqh yana da littafin alqawaidul fiqhiyya baiti dubu da wani abu da ya a gidan usulul fiqh a gidan al yana da littafin al-baharul na nahawu baiti dubu hudu da wani abu kai kana nan ko warka baka rubuta ba ka je ka janyo wa mutanen rigima ka ce mai jihadi za a yi dole musulunci in ka taimai to alaga ta malam zan zo karatu zan nuna muqamatul hariri ko da shi a rarrabe karatu sai ce ma bai nan zai tafiya zai tafi ta gina kuma ƙarya yake ba inda zai ji wallah ba zai karantar da kai ba to wanda yake buƙatar ya karatu ya tashi ya je ya ji tibo rigima ya ce wai jihadi za a yi akwai matsala yasa na ce yanzu da irin su mala abakar goma suna dare Allah ya ji kansa da irin waɗannan malaman ga karatu ga shekaru su ne za su kalli yanayi in suka ba da fatawa suka ce lokacin jihadi ya yayi amma yaron da yake yana buƙatar shi kan shi ba ma shi ba malamin shi ma yana buƙatar ya zauna ya karatu ni ba wanda zai mun wasa da hankali kai ka zo ka ce wa lokaci ya kamata a yi jihadi ina yanzu ba kuna kallon irin yadda aka kai mutane aka baro wani irin wannan dawai dawai a da ta zo saboda ana jin haushin gwamnati duk wanda ya tashi ya za a kasan nan ko bai yi karatu ba ba malami ba ne saboda yadda mutane ke jin haushin gwamnati da ya tashi ya yi kirari ya yi dubi ya yi da'awa ya dinga zagin gwamnati sai a ce to ba wani malamin Allah ce haka ake da haka da'awar shi'a ta shigo mutane Najeriya da sunan za a kafa gwamnatin mai musulunci daga ƙarshe aka buge da zagin sa da haka duk irin wannan da'awar to mutane su yi hankali da ita karantarwa ce da ta saba wa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi sa ce hadhihi sabili Abdullahi dan masa'udu Allah ya kara masa yadda ya faɗa yake cewa katsala na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama katsal annabi ya ja mana dogon sane haka sun makatsa kudutan yaminan wa shimalin sannan da ya ja dogon layi haka wanda wannan yana daga cikin hanyar annabi wajen karantarwa sai ya dawo dama haka sai ya ja ƙananan zalinnuka ya dawo hagu sai ya ja ƙananan zalinnuka sannan sun maƙala sai annabi ya ce harihi subul wa'annan da ke dama da hagu wa'annan su ne subul hanyar da duk wata kafa ba za ta kulle ba sannan ya ce ala kulli sabirin minha shaitanun ya da'u ilaiha akan kowace hanyar nan da ke dama ko hagu sai ka samu shaidan wanda sai ya tsaya akan wannan hanyar yana kiran mutane a kanta duk masu addinan duniya babu wanda yanzu ba cewa yake shi yake kan gaskiya ba kowa cewa yake ne na Allah shi ne na gaskiya shi yasa dan kojiwa a cikin wasiqatul ikhwan sai ya ce ya ani ahlul bid'ah wal ahwa ku je ku karanta littafin shehu me yasa malamai a nan kasan yake ce musu ulama usul ya ansabu shaytan miyagun malamai masu taimaka ma shedan sun matala sannan sai annabi ya karanta cewa Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya fital fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula kada ku bar ƙananan hanyoyin da ke dama ko hagu kuna bi mai zai faru fata farraka bikum an sabi sai raba ku da wannan hanyar tawa na haka Allah yake zalikum wasakum bihi wannan wasiya ce da Allah subhanahu ya yake muku la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah shi yasa yake muku wannan wasiya shi yasa a cikin suratul ma'ida Allah sai ya fada yace ya ahlul kitabi ya ku wanda muka ba littafin yahudu da nasara a kuma rasuluna ɗan sakon da muka tuho ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min al yana wa mutane bayanin abinda kuka koyi da yawa cikin littafin wanda kuka ki fitowa ku kaya eh, mutane sannan waya afu an kaseer sai Allah ya ce kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin da haka sai ya hadi billahi man ittaba ridwanahu subul salam Allah yakan shiryar da ainihin wato wanda ji ba hanyar neman yardarsa zuwa ga tafarki na yadda zai ainihin wato tsira ya samu gidan aminci ita ce aljanna dan haka Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam sannan wa yukhrijukum Allah yana fitar da ku min al-zulumati ila an-nur bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim wannan yana daga ciki to shi yasa zaka ga idan Allah ya tashi fadar sabiru kamar yadda ya fada anan yace kul hadhihi sabili wannan ita ce mai. hanya to anan Allah ya jingina hanyar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya jingina ayar wato zuwa gare shi hanya yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula a suratul nisa Allah sai ya jingina hanyar zuwa ga masu imani Ya ce wa manyan yashaqiqir rasula wanda ya sabawa annabi Muhammad min ba'di ma bayyana lahu huda bayan shiriya ta bayyana gare shi wa yattabi yabi ghayra mumini a tafarkin da ba na mutanen kirki ba Allah sai ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira to shi yasa za ka ga anan sai ya jingina hanyar zuwa ga mutanen kirki masu imanin farko su ne sahabbai da haka a can gurin sai ya faɗa sai ya ce hanyar tashi ce shi Allah nan kuma ya jingina hanyar sai ce hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce don haka a nan gurin sai malamai suka ce abin da ya sa Allah ya jingina hanyar zuwa ga annabi saboda annabi shi kaɗai zai wa mutane bayani a cikin mutane ga hanyar da za a bi can a suratun nisa'i dalilin da ya sa ya jingina ta zuwa ga ainihin wato sahabbai saboda su suka fara zama a kan hanyar kafin kowa ya zauna a duniya nan kuma dalilin da ya sa ya jingina hanyar shi Allah zuwa gare shi shi Allah shi yake faɗa wa kowane annabi cewa ga hanyar da yake so a bi ya tabbata a cikin littafin wato tafsirin tsabari jami'ul bayan an ta'awil ayyul ƙur'an wanda al'imamun tsabari ya mutu hijira 310 imamul mufassirina mutumin da ya fara rubuta tafsiri a duniya kakaf inda a sunna ne ya ce tun da yake ya rantse da Allah bai taɓa ɗaukar baki ya rubuta a fari ba shine bai taba daukar alkalami da tawwad ya yi rubutu ba da niyyar an faɗi wani abu bai rike ba bari ya rubuta baya amma al-imamu tsabari har ya mutu bai aure ba yace bai da lokaci ya ce in ya aure mata zai zalunce ta yau yana nan gurin karatu jibi yana can gata yana can har ya mutu kuma ga irin kwakwalwa ba duk abin da aka faɗa yadda ka san kwamfuta ƙwaƙwalwar ta rike amma yana ganin bai da lokacin da zai auro yar mutane ya aji shine yake qala ibn zayd yace hadhihi sabini shine hadha amri wa sunnati wa manhaji wa da'awati wa dini wannan ita ce ainihin wato al'amarina ita ce karantarwata ita ce hanyata ita ce da'awata kuma ita ce addinina da Allah ya ce kulka ce hazihi sabili wannan ita ce anya ta babban mai aikin Allah yake so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya miƙe shine ad'u ila Allah ina kiran mutane ne zuwa ga Allah ba zuwa ga kanshi annabi yake kiran mutane ba kiran mutane zuwa ga Allah shi yasa ya kawo ad'u ila ina kiran mutane ne zuwa ga Allah ad'u fi'lun مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو لأن الواو يثقل ظهور الضمة عليها وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا وكتي فعل مضارع مرفوع لتجرده من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو لأن الواو يثقل ظهور الدمة عليها وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا إلى الله الجار والمجرور متألق بأدعو ينا دا علاقة دا عينهم وتؤدو نا هكا ما لمن سكتشي شيء إذا أنت الدعوة إلى الله شين هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والأمل ka tashi ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci da magana da ainihin wato aiki wannan shine yadda ake kiran mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu ta'ala da aka yi zamanto duk malaman duniya na kirki za ka ga sukan kira mutane zuwa ga Allah ne ba zuwa gare su ba in dai annabi suke wannan yana daga cikin maganar da ɗan uwa malam Abubakar Abubakar ya faɗa a wajen karatu kasa'is da Allah ya keɓanci malaman sunna da shi duk lokacin da malaman sunna suka tashi sukan kira mutane ne zuwa ga sabauta ma Allah shi kaɗai ba zuwa ga kansu ba amma ina malaman da ba na sunna ba Allah ya kiyaye shi yasa da kullun kiran mutane suke a girma masu koda addini zai rushe kuwa inda su sun samu girma addini ya rushe su ya daɗe bai rushe ba ya daɗe bai samu matsala ba Ke yasa sai kaga wani malamin mutane suna da alaka da zagin sahabban annabi da matan annabi amma yana da alaka da su yana cewa ai su suna girmama mu ba mu da matsala da su mu kuma duk wanda yake da matsala da matan annabi da sahabban annabi muna da matsala da shi wannan ita ce ka'ida sai tunda ba addini bane ya dame ka ba kira kake zuwa ga Allah ba kanka ne to ka ci gaba da zama cewa ba matsala amma mu duk wanda yake da matsala da Allah muna da matsala da shi wannan shine dan haka shi yasa jimla ta adabu din fa'ilin da ke ciki wanda ta tajirin sa shine ana wa huwa muakkad domin akwai damiri na ana da zai zo nan gaba zai zama shi shine fi ma'al rabbin tawhid li wato wato fi ma'al rabbin tawhidi wanda zai zo nan gaba Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa annabi yana kiran mutane zuwa ga Allah ne ba zuwa ga kanshi ba Allah ya faɗa a cikin suratul ra'adi yace wallazina atinahumul kitaba wanda muka ba su littafi yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da suna farin ciki dangane da wannan sako da aka saukar amma daga cikin wasu kungiyoyi na duniya suna inkarin sashin wannan sakon da ya zo daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ce kulka ce inna ma umirtu an a abu da an umarci ni ni kaina in bauta ma Allah wala ku ushrika bi ba zan taba hada Allah da wani ba ilaihi ad'u ga Allah kadai zan kira mutane sannan wa ilaihi ma'ab na san wajen Allah zan koma annabi ya miƙe shi sa rantsuwa wani ce in sha Allah wa shi ita ce in sha Allah wa hadu in Allah ya ga dama shi shi kadai yace aj'altani lillahi nidan ya za ka dauke ni ka sani in zama kishiya ga Allah annabi ya kama faɗa, saboda bai so a ɗauki matsayin da yake na Allah ne a bashi balaraban ƙauye ne fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam suka ta karo da shi annabi yana kallon shi ce masa kai ina za ka zaka yace zan je garin mu ne mana ya ce ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba sai ya ce wa annabi wani abu ne mafi alheri sai ya ce ka yadda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni dan sako ne daga gurin Allah kaga annabi da me ya fara kiran shi zuwa ga ya bauta ma Allah shi kadai sai ya ce wa annabi wannan magana da ka faɗa wa zai maka shela akan ta sai ya ce masa tilka shadara waccan bishiyar sai ya ce to in haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiran annabi ya kalli bishiyar tana bakin rafi ya ce mata bishiya ki taso ki taho ki zo annabin Allah na kiran yana tsaye ga bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta yi dama ta yi hagu ta ɓaɓɓago ta taso daga inda take ta zo ta tsaya gaban manzon Allah ta ce assalamu alaikum ya rasulullah ya ce amincin Allah ya tabbata gare ta ya annabin Allah ba shi bane busari cikin alburda yake cewa ja'at li da'awati al ashjaru sajidatan tamshi ilayha ala sakin bila qadami fa anna ma satara satara lima kajabat furu'uha min bari al qat bil laqami مثل القمامة أن صار صائرة تكيه حرا وقيسا Inna أمين أقسمت بالقمر المشتت إن له نسبة من قلبه مبرورة القسم دام هكا سيتشي وأنبك بل دام أمك سجنا mana. sai annabi ya ce ai in banda Allah ba wanda ake wa sujjada bai yadda a dauki haƙƙin Allah a yi ba a ba shi yau muna kallon yadda aka ɗauki makaman Allah aka rere musu ka yi magana duniya ta tashi ba ka san zaman lafiya fitilanne ne kai wai haka za a yi duk a ya matsa gari sannan Allah ya ce masa li kulli ummatin ja'alna man sakahum nasiku kowace al'umma mun sanya mata yadda za ta ibada ta na yanke yanke fala yunazi'unnaka fil amri kada su dinga jayayya da kai cikin abin da Allah ya aiko ka da shi sai ya ce masa wad'u ila rabbika ka tashi ka kira mutane ba ga kanka ba zuwa ga ubanginka saboda innaka la'ala hudan mustaqim kai kana kan tafarki madaidaici sannan Allah ya ce masa wala yasuddannaka an ayatin lahi ba'da id unzilat ilayk kada ka kuskura su karkatar da kai ka bar ayoyin Allah bayan Allah ya saukar maka da ayoyin sai ya ce wadda ku ila rabbika ka kira mutane zuwa ga ubangidinka wala takunanna min al-mushrikin kar ka kasance cikin mushrikai sannan Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira za ka yi kira da'iyan za ka yi kira ne ba ga kanka ba ilallahi zuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce masa wa man ahsanu qawlan wa ya fi magana mai kyau a duniya mimman da a ilallahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin shi yasa annabi Musa ya ce wa mutanansa wa ya tsoro ya ku mutane na mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an ta yaya za a ni ina kiran ku zuwa ga yadda za a yi ko kuma kuna kira na yadda za a yi a shiga wuta yace tad'unani li akfura billahi wa ushrika bima laysa li bihi ilm ya za ku kira ni kiran da ku so kuke in hada Allah da wani amma wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ai ba zai zama dai ba mu ahli sunna Allah ya ce mu muna kiran mutane yadda za a zo a bautawa Allah shi kadai a gudu tare a tsire tare su kuma mutane so suke a saki bautar Allah a kama wani abu kullum kokarin ake a nuna wa mutum wasu mutane masu muhimmanci ba Allah da annabi ba don haka Allah sai ya ce ka ce wannan ita ce hanya ta ad'u ilallahi shi sa na rantsi da Allah duk malamin da ya kira mutane zuwa ga Allah ga addinin Allah wallahi Allah ba zai bari bayan shi ya yanke mai lalace amma wallahi duk wanda ya kira mutane zuwa ga kanshi ba zuwa ga Allah ba to ya jira ya ga abin da zai faru da shi daga ba sai Allah ya mantar da shi ambatan shi kwata-kwata an daina ambatan shi da haka sai Allah ya ce ana ala basiratin ana ina kan kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ina kan ainihin wato basira sannan Allah ya ce ana wa man ittaba'ani ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sa wancan ada'u din ila Allah ala basiratin fa'ilin da ke ciki wato shine muakkad wannan damiri da aka kawo munfatili anan na mutakallim zai zaman to shine fi mahalli raf'in tauhidi na ana da gabata a baya ada'u ila Allah ala basiratin ina kiran mutane zuwa ga Allah ala basiratin akan basira ni da duk wanda yake bina in dai kai mabiyin annabi Muhammad ne to dole ya zaman to ka kira mutane ba ga kanka ba zuwa ga Allah sannan a wajen kiran dole ya zaman to akwai basira a ciki malamai sun ce kalmar basira a yare na larabci tana zuwa da ma'anoni wajen guda goma akan ce albasiratu ana nufin quwwatul idrak ƙarfin diskar abu akan ce albasiru ta ana nufin itiqadul qalbi abinda zuciyarka ta kudurci akan ce albasiru ta ana nufin ainihin wato alfitnatu kaifin hankali akan ce albasiru ta ana nufin alma'rifatu wal yaqin sanin abu da kuma samun tabbas akan shi akan ce albasiratu ana nufin alhujjatu hujja akan ce albasiratu ana nufin al'aqlu shine hankali akan ce albasiratu ana nafin al'ibaratu shine abin lura akan ce albasiratu ana nufin ashahidu mutumin da yake halarci a guri lokacin da aka yi abu akan ce albasiratu da ma'anar astitaratu allati tugatsil bab wato labulan tugatsil bab wanda ake rufe kofa da shi ana ce masa albasiratu sannan albasiratu kullum ma da zinnatin da abin da ka rike shi dan ya baka kariya akan wani abu ana ce masa ainihin wato basira shi yasa da Allah ya ce wa annabi ya tashi ya kira zuwa ga Allah sai da yi ma kiran ta tsayi ba shirme da hauka yi zuwa ce ba a ka abu inda bai kamata a tashi ba sai ya ce masa ala basiratin ana wa manika ba akan basira ni da duk wanda yake bi na. da haka Allah ya faɗa da ya ce yi wa'azi a wani gurin ai ya faɗa abu guda biyu tattare da wa'azi ya ce masa udu'u ila sabila rabbika ka tashi ka kira mutane zuwa ga tafarkin ubangijin kafin hikimati da hikima sannan wal mau'izatil hasana sannan ka kira mutane da wa'azi mai kyau haka ya kamata ka tashi ka sannan sanda ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci shi yasa idan Allah ya taimake mu masu da'awa suka iya da'awa wajen kiran mutane zuwa ga addini wala wanda ma baka yi tsammanin ya gane addini ba zai gane addini don kowane mutane da irin usulubin da ya kamata a yi musu da'awa da irin yadda ya kamata a kira su zuwa ga zuwa ga addini yanzu akwai ɗalibi na ilimi idan ina mu'amala da su ɗalibin da yake rizanta ta yau da gobe duk ranar da min abu kata-kata nake mai bana yafe amma wanda yake bako ne idan ya zo bai san ka ba bai da mu'amala da kai ba za ka mai irin mu'amalar da kake wa ɗalibin da yake tare da kai kullum ba shi yasa za ku ga a majalisin annabi muhammad haka yake sahabbai ɗan gari baki akwai tambayar da ba ta ma annabi tana musu nauyi amma da zaran ba ƙauye ya zo daga ƙauye in ya zo ta ɓargazo ta ne wani ma in ya zo zai ce na zo ne zan maka tambaya kafin ma ya tambaye ce wallahi sai na matsa maka a tambayar <laughs> ka tura dan sako ya je garin mu ya ce Allah ne ya aiko ka ka ce ai sallah ka ce ai kaza kaza ka rantsi da Allah Allah ne ya aiko ka kai yanzu kana karatu wani yazo ya ce sai ka rantsi da Allah zai dana karatun ai kafin ma ka rufe baki wani zai tashi da zabza mai mali ka yi ta kai dan uban kamalan din kake ka zai dika na sai rigima ta tashi haka yake sai da umar yana zaune a masallacin madina sai ga wasu mutane a baya suna ta suru sai tura yan yanzu ya su kawo mai su da suka zo farkon tambayar da yawan sai ce ku yan garin nan ne ko baki sai suka ce su baki ne sai ce to gaskiya kun ci sa'a da ku ɗan garin nan ne sai na ba ku kashi wallahi ya ce ba ku da Allah ya sa doka ba ya ce la ta aswatakum fawqa sautin nabi kaf ku ɗaga murya ku sama da murya annabi Muhammad ya ce yana daga cikin girmama annabi hayyan wa mayitan idan an zo masallacin shi ba a ɗaga murya amma me yasa ya kyale su saboda baki ne kai ba su ma sani ba ya ce a kyale su to shi ya sa. a irin wannan babin akwai misalai da dama yanzu ba annabi bane yace marar aminkum munkar wanda zai ga munkari a cikin ku ya hana duk kun karanta hadisin kawai wata rana annabi yana cikin karatu a masallaci sai ga wani bakawai da ya shigo kawai kamar nan fa yanzu ana zaune sai ya nemi wani angul da ya masa cikin masallaci sai kama fitsari shi annabin da yake wanda ya ga munkari a cikin ku ya hana ga kuma munkari ana fitsari a cikin masallaci da aka tashi aka yi kanta sai annabi ya ce a sai da ya gama fitsarin a cikin masallaci fa sai ce ku je ku ɗibo ruwa ku zuba a gurin ya ɗibo ruwa aka zuba a gurin yanayin yadda sahabbai suka yi wuta a kai shi annabi ya ce a shi da ya gama ya zai samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka yi rahama ni da kai ban da ni da kai kada Allah ji kowa annabi ya ce to ai ka kuntata abin da yake yana da faɗi yanzu duk faɗin rahaman nan ta Allah ka ce waye daga ni sai kai Allah ya mu kaɗai yawa rahaman nan da sai malamai suka ce akwai dalilai da dama da annabi ya sa yake a kyale shi da haka yayin da aka ce wato kawar da munkari akwai ka'ida ta malamai to la yajuzu tagayyurul munkar bima huwa ashad minhu akwai lokacin da gabanna kana kallo amma idan ka kawar da ita bannan da za ta zo daga baya ta wacce ka kawo kabar ta da ka ci gaba da zama maka ido da tunanin wannan yana buƙatar dole gaskiyar magana ɗalibai sai sun fahimci wannan sai sun gane wannan karka tashi da kan sunan da munkari ka je kuma ka kawo munkarin da ya fa na da wanda aka kawo annabi ya ce a gane shi sai da ya gama sai malamai suka ce dalilan da ya sa annabi ya ce a gane su dalilai ne masu yawa na farko ya riga ya fara fitsari kun san mutum ya fara fitsari ko a kashi ya rike fitsarin ya mai shi abu ne wanda watakila yana da alaka hatta lafiya shi rike taba ɗaya kenan na biyu yadda an mune bawa da fikihu maimakon a ɓata guri ɗaya yadda ba zai iya hana sallah ba idan an zuba ruwa da annabi ya bari aka yi kai shi ana ta dukansa da maimakon a ɓata guri ɗaya kaga dai ba fata fitsarin zai ba ana bin sa yana gudu yana fitsari da haka maimakon a ɓata guri ɗaya duk sai a ɓata masallacin sai a hura ka sai a ceto jama'a yau ba sallah a zahar da la'asar da magariba da shayi za a wanke masallaci yanzu aiki ya karu ko bai karu ba na uku shugaban wata al'umma ne daga ƙauye idan annabi ya bari aka ba zai koma ya ce addini ba. lillahi da addini ne duka ake wallahi sannan na hudu ta yi ba ba mamaki a garin su ko ina yi ake shi sa za ku ga da Allah ya tafi sai ya ajiye annabi rayuwa shafi guda biyu shafi na rayuwa ta binni da shafi na rayuwa ta ƙauye a shafi na rayuwa ta ƙauye ma sai da ya mu'amala da dabbobi gurin kiwon duk mutumin da ya haƙuri da dabba gurin kiwon ta domin babu aula ya haƙuri da mutum da Ya ke to wannan ainihin wato mataki to irin wannan usulubu yana buƙatar wanda suke masu da'awa ne sai sun lura da shi gurin kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ta shiga za a yi ba kawai a yi ta hauka ba kan gado ba usulubi ba komai bil hikmata Allah yake wal mu'izatil hasana da hikima da kuma wa'azi mai kyau haka da to kuma ku yi hakuri kun san mu mutanen mu na nan yankin kowa ya saba magana duk abin da ya fito mai a baki faɗa zai to ya kamata a danga tauna magana kafin a saki mai a saki ainihin wato magana babban malami Sheikh Muhammad Amin bin muhammad al-muktar bin abdulkadir aljinki a shinkiti wannan babban malami ne shek muhammad aminu shinkiti yana da tafsiri a zuwa ulbaya fi idan al-qur'an bil qur'an kwanan nan ma na ga wata manzumar ta a kan ilimin aro kwanan nan ma na ga wata manzumar ta a kan ilimin wato usul na mazhabar imamu malik mazhabar imamu malik gabaki ɗaya kalli mai usul ɗinta sai wake shi a cikin baiti talatin na da ka haddace wannan baituka talatin din ka haddace usul din mazhabar imamu malik shek aminu tangidi sai daga cikin ɗaliban shi yace ya rantsi da Allah da shankiki yana da rai yanzu ya ce wa mutane Qur'an lawil mahfuz yake kallo yana karatu za a sha saboda tsabar zaka'i da Allah ya bashi gidan karatu yana daga cikin malamai da aka yi kira sannan aka buɗe jami'ar musulunci ta Madina farkon ta aka ce su zo su ba da gudunmawa shi ya taso daga mauritania ya taho mauritania ita ce kasar da aka yi ittifaki babu gidan da ba mahaddata ƙur'ani a mauritania yanzu idan aka zo ɗaura aure da angon da matar kowa sai dai a faɗi kwalitinsa abin da ya haddace gurin auren a daga mijin a ce wannan shine wani ya haddace qur'ani ya haddace bukhari ya haddace muslim ya haddace tirmidhi ya haddace nisa'i Allahu akbar a faɗi wasu alfi alfiyoyi da ya haddace ya haddace alfiya kada ya ita ma matar haka za a faɗa daga bangaren waliyin ce ke ce kar mu ta haddace qur'ani ta haddace kaza ta haddace kaza to a wannan ganin dan shi Aminu Shinkidi ya fito ka ta ko ka san ko gidan karatu ba wata kin yana yaro dan karami bai cika shekara goma bai haddace ƙura'ani. mutum ne shi yasa nake cewa duk ɗalibin da yake so yi tafsiri banda a matakin farko idan kana so ka koyi tafsiri kai mu'amala da tafsirin ibnu kasir to ka hada da littafin allamar ta shinkiti shine adwaqul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yana nan mujalladi ne har guda goma sannan da littafin shi da ya dafi hamal istira duk wata aya da ake ganin akwai cin karo a ƙur'ani ya zo ya fitar da wannan bolin ɗin aka yi littafi a kanta ainihin wato sukutun wannan yana daga ciki shafiɗi ne mutumin da tun da yana ma ɗalibi idan ya zo wurin malami ya zo zai karatu cikin waƙi ne zai gabatar da kai cewa shi ɗalibi ne ya zo karatu ya haddace baituka sun kusan kai dubu ɗari kafin ya zo duniya na larabci in kana karanta tafsiri ki za ka ga yadda yake tarjin baituka an ya tashi kawo da ni tar kawai zai zubo haka yake to shine yin wata magana a cikin littafin shi a adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a karkashin wannan aya a cikin suratu yusuf malan shinkezi yace yushtaratu fil amir bil ma'ruf an shar'anta gurin mutumin da zai tashi umarni da abu mai kyau an ya kuna lahu ilmin ya kasance yana da ilimi dole ka kasance kana da ilimi yake cewa ya alamu bihi annama ya amuru bihi ma'ruf dole ya zama kana da ilimin da kafin ka ce wa mutane su kaza ko kasi kaza sai kana da tabbas wannan abun haka yi kar ka tashi ka ce ayi abu to zo a ce to ga ta malam mai dalili ka ce to wallahi dai an dai dan samu matsala wani ya tashi ya ta bayani sai da aka gama ne daga hannu to alaga ta malam mun ji daɗin bayanan nan da kai to amma dai dan Allah zuba bayanan nan ko akwai yadda za a taimaka mana mu ma mu je mu dubo mu gani sai ce tokaji eh tokaji ita ce amsa tokaji shi ke nan tokaji ita ce ainihin wato amsa da zai ba ya ce tokaji to don haka yake faɗa yake cewa dole ya zamanto akwai ilimi wa'annan ma yanha anhu munkarun ya zaman domin ya san yana da ilimin da kuma abin da zai hani a kan shi munkari ne لأنه إذا كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما bi بمعروف in ba karatu to ta iwa ya tashi ya ce wa mutane su yi abu yana da kyau kuma abin bai da kyau ya ce wa mutane su bar abu bai da kyau kuma abin yana da kyau dan jahalci ba abin da bai haifarwa wayan ha amma laysa bi munkarin ya yi hani akan abin da ba munkari ba ne wala siyama fi hazar zamanin lazi an mafi hiljuhali wa tsara fi hilhaku munkara ya ce musamman wannan zamanin da jahilci ya ainihin wato game mutane ta yadda munkari wani lokaci sai ya koma ma'arufi wal ma'arufu wal munkar ma'aruf abu mai kyau ya koma mara kyau mara kyau sai ya koma mai sai ya koma mai kyau sai ya ce wallahu ta'ala Allah yana faɗa yana cewa قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني sayace fa dalla ala anna da'i ila Allah wannan sai nuni akan wanda zai tashi ya kira mutane zuwa ga Allah la budda ala basiratin dole zama akan basira sayace wahiya dalilu alwajibu alladhi la lubsa fil haqqi ma'ahu ita ce ainihin wato dalili gaskiyar da babu ainihin wato gubar kura ta tare da ita to wannan gabar da ya kawo maganin ilimi da ya fada madauke ta ita ce ta farko yanzu mun yi magana akan abin da ya shafi da'awa ko to za mu sake dawowa kan kuma usulubin da'awar da kuma gurare guda goma sha hudu da ya kamata a kiyaye na da'awar na farko malam ya maganin ilimi babu wani annabi da Allah ya turo doron kasa face hujjarsa ta farko da Allah yake aiko shi da ita ce ilimi annabi ibrahim Allah ya ce wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim annabi lutu da Allah ya aiko shi ya ce wa lutan atinahu hukuman wa ilma mun ba annabi lutu hukunci da ilimi annabi yusuf Allah ya ce wa walamma balag ashuddahu atinahu hukuman wa ilma baban annabi yusuf annabi yaqub Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu yana kan ilimi wanda muka sanar da shi annabi ibrahim haka ya ce wa ya abaci inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika a ahadika siratan sauriya. babba dan babba farin jaka da annabi muhammad haka Allah ya ce masa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka azima har ya ce masa ma wa qur rabbi zidni ilma ka Allah ka ƙara min ilimi annabi Musa haka Allah ya ce wa lamma balaga a ashuddahu wattawa atainahu hukuman wa ilma malamin da annabi Musa ya tashi ya je koyon karatu gurin shi haka Allah ya faɗa ya ce ba fa da abdan min ibadina wa rahmatan min indina wa hu min ladunna ilma ta ko wata magana da Bahaushe yake faɗa ni na ce ƙarya ne wai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to da sarkin karfin da sarkin yawa da sarkin ilimi ya bi su annabi dawud da annabi sulaimanu ba Allah ya ce wala qad atina dawud wa sulaimana ilma ba mun ba annabi dawud da annabi sulaimanu ilmi wa qala da dan da uban suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin Allah wadiya ta tabbata ga Allah wanda ya bibita mu akan bayansa da yawa Allah sai yake wa warita Sulaimanu dawo annabi Sulaimanu ya gaji wato mahaifinsa annabi dawo da wannan ayar na daga cikin ayoyin da in shi ake kawo shi buha akan matsalar gadin na na Fatima to ya za a ce annabawa ba za a gaje su ba bayan ba a gado Allah ya ce annabi sulaiman ya gaji annabi Dawuda sai ce wancan hadisin ya dauki ayar Qur'ani kuma a cikin usulul kafi ma akwai ba cewa fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu ilma sai mun taimaka ai wannan gado ne na annabta da ilimi ba gado ne ya mutu ya bar masa wani abu ba idan gado ne ya mutu ya bar masa wani abu annabi Sulaiman shi kaɗai ne dan annabi dawo nawa aka raba nawa ya samu rago da ayan nawa suka samu wa warisa Sulaiman dawo faƙala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ƙwallim naman dukan an sanar da mu magana tsuntsaye wa na min kulle shay'in an ba mu kowane irin abu inna hadha lahu al-fadl mubin wannan wata irin falala ce wacce take mabayyana wa hushira aka tara li sulaymana da annabi sulaimana junuduhu rundunar sa min al-jinni wal insi was-tayri fahum yuzabu da aljanu da mutane su suke masa bodiga su suke masa rakiya idan zai yi tafiya wata rana ya taso hatta ila ata atau ala wajin naml sai da ya kusa zuwa gidan wata turuwa qalatin namla sai turuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taran turuwa masakin masakinakum kowa ya shige gida kowa ya shiga gida yanzu akwai wata jami'a a amerika da ta ɗauki don daman damman daloli ta ce a yi mata bincike a kan turuwa sai kana nan da ƙur'anin ka allah ya ce fada ya dabbaru na ƙur'ana amma tun da kake baka ta tadabbarin ƙur'ana duk irin waɗannan abubuwan na ajaibu na ban mamaki da allah yake faɗa sai kaga wanda ba musulmi ba yanzu sun tashi suna bincike akan abin amma musulmi sun yi zaman su ba abin da ya dame su da wannan da suka sa aka yi musu bincike akan tururuwa, akwai wani abu da tururuwa take da shi wanda aka ce masa mazabzabatu. wannan abu idan ba an yi amfani da kayan zamani ba ba yadda za ka iya kaɗi gane cewa tururuwa tana magana to da suka yi amfani da waɗannan na'urorin sun gane da gaske ne yadda Allah ya faɗa ya ce tururuwa tana magana tana yi sannan duk abin da ka san ana samu na shugabanci da ha'inci da cin amana cikin mutane a cikin ragowar tsuntsaye da dabbobi ana samu don Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa على الله رزقها باونا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم al'ummomi ne misalin ku don ka gane haka ai shi sa da alhuda huda ya zo mai da labari sai ya ce masa sananzu zan bincika in gani a sadaka ta kuntu min al-kadhibin saboda ana samun masu gaskiya a cikin su kuma ana samun mai masu ƙarya a cikin su mahayinta a cikin su suka ka ake musu bincike a baya malaman luga sun ta magana me yasa dalilin da yasa Allah ya ce ya ayyuhan namul qulu qulu sai aka kawo wawul jama'a masakina kuma sannan ga mimul jama'a da wawul jama'a da mimul jama'a kowa ya san me hankali ake faɗa ba wannan amma me yasa Allah ya ce wa turura udkhulu masakin aka yi amfani da udkhulu wasu kai ta magana a baya cewa a'a an saukar da wanda yake shi da hankali ne makofin mai hankali amma yanzu bincike ya tabbatar ba haka ba yadda Allah ya ba dan adam zaka'i hankali haka turuwa take da shi shi yasa yadda dan adam yake tsara gidansa da shugabanci da komai da komai haka turuwa take shi yasa ba dan adam bane yake da maskan to ita ma tururuwa tana da matsantin da jam'in sa shine na ku yadda kake da gida ka tsara shi da komai da komai kuke da shugabanci da komai haka tsarin tururuwa take sannan akwai fasahar da suka ɗauko a wancan binciken da suke akan tururuwa suka zo suka mota da shi yanzu tururuwa yanzu idan tana tafiya a hanya ita kaɗai ta hangi hatsari ta macen akwai abinda take iya sanarwa da shi duk inda raguwar tururuwa take sakon ya kai musu cewa akwai hatsari nan hanya ba sai sun biyo ba ya ayyuhan kudu udkhulu masakinakum da haka yanzu da suka ɗauko wata fasaha suka zo suka yi motoci idan kana da irin wannan motar duk inda kake in akwai matsala in wani yana da irin wannan motar yana tafiya in akwai matsala to motar ta ke za ta sanar da duk wani mai mota irin wannan cewa kare don hanya kaza akwai matsala ودخلوا مساكنكم لا يعصمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون tururuwa ta yi dariya annabi suleiman ya yi dariya saboda magana ta ne barin yanki bayan da alhuda-huda ya dawo abin da ya faru ya faru ya aike shi da wasiƙa lokacin da annabi sulemani ya miƙe a majalisa ya ce ayyukum ya tini bi arshi ha tsabala an yi tuni muslim waye zai je zo min daga dan matar da take takama da shi na mulki qala ifritun min al-jinn sai wani matashi daga cikin matashin aljanu sai wanda wasu malamai suke cewa wani mai shekara 2500 zuwa 3000 yana ibritu ya ce ana ati ka bihi kabla an taɓo min makamika wa inni alaihi laƙauyun amin ni zan je in ɗauko gadon kafin ka gama saurara ƙararrakin mutane ka zantar da hukunci saboda ina da ƙarfi ina da amana ƙarfi yake da shi amma wa ƙalar da zai inda hu ilimin milar kitabi wanda yake da ilimi ya ya ɓata lokaci ana asi ka bihi kabla an yartar da ile ka tarkuka ni zan je in ɗauko gadon kafin ka buɗe ido kare kuma annabi Suleimani yana buɗe ido sai ga gagadan a an kawo saboda bambanci na ilimi shi yasa za mu ga wahayin da aka fara wa annabi muhammad wahayin farko a duniya shine ikra wallahi Ali sunna ba za su fi karfin kowa ba su zama gagarau a rata yadda za a su sun taji sun yi karatu kuma ina ba ɗalibai shawara kamar magana da na fara ɗazu a majalisi da makai in dai ka san kai ɗalibi ne karatu ya kama ka to ka tsaya ka yi karatun da gaske sa tun da maka fara neman karatu har yanzu mun iya dama ka karatu karatu muke kuma duk wanda yake bibiyar tuka na ya san zai ji ina yawan faɗan malamai da nake karatu a gurin su ban yadda na sake karatu ba akwai karatun da za ka yi dan ka bauta ma Allah da shi ka tsira a lahira akwai kuma karatu wanda za ka yi don ka je ka yi don ka samu abinci to lalura ta zo yanzu a najeriya duk yadda kake da karatu su yan boko ba sa yadda kana da karatu sai ka zo da kwali abin da yake birge su su ji ana tattawa na ko profesor wali. to sai ka je ka yi irin wannan karatun idan dama ta ba amma in karatu kake so ka yi to ka yi haƙuri ka zo ka zauna gaban malamai ka koyi karatu wannan shine zaman ka lafiya yanzu jarrabawar da muka samu ɗalibai da sun fara karatu shekara hudu biyar mutum yake so ya zama malam ya zama malam shi yasa dole kamar yadda na faɗa a yi haƙuri a samu lokaci a zauna a yi karatu karatu ba na wayo ba karatu don a gani. yanzu muna kallo mutum ne zai ji ya yi digiri ya gama kuma wani ma a larabci ya yi digirin amma wallahi in ka ɗauki aya duk kankantar ta Kur'ani ka ce maka lirabi ana hawance ba zai iya ba. balla ka na ku shiga gidan balaga da shi kana so a so a yi wanda ijira'i a gidan balaga ya fi na hau wahala kuma za ka ga yadda za ku shi to don haka akwai 'yan uwa da dama ko zuwan Legas nan da na yi akwai 'yan uwa da dama da suna bibiyar karatuttukan mu sun daɗe ni ban ma sani ba ban sani ba ma tilan ashe sakon ya riga ba ya ji duk inda ba ma tunani to na haka kamar yadda na faɗa mala bakar gon in ba nan da ya karatu ba wallahi innan mutanen ba zai buga da su karatu ya tashi da haka ina wasiya ga ɗaliban sunna a duk inda suke suka samu malami da zai zauna ya karantar da su karatu ba na yawa ba to su riƙe karatun da kyau ɗaya kenan sannan ku yi haƙuri idan kun fara karatu kar mutum ya ce shekara hudu biyar yake so duk duniya ta ji shi a matsayin malami ba a yi wa karatu haka ka yi haƙuri ka sa kyakkyawan niyya ka ci gaba da yi kai don Allah ka yi abin da za ka iya ka bar mana Allah abin da za ka yi yanzu ya zamanto a janibin nahau annahau alwadi alal aqalla a cika karanta nahau nan guda shida daya biyu uku ibtida'i ɗaya biyu uku sanawi ɗaya kenan a gidan littattafan luga wanda ake yi na zaure a dan ƙasar a ce ka karanta zuhudu ɗan goma ka karanta alburda badamasi ɗan tarani ishiriniya ashariya wutiriya daliya ka karanta ibnu duraini ko da baka je kan irin su mukama da shu'ara ba in Allah ya da za a same ka kana da ido a kan luma sannan a dawo gidan fiƙihun malikiya a ya haƙuri a tasa wa'annan littattafan fiƙihun gaba tun daga ahalari idan ka ɗauke risala ita kaɗai ce ya yi ta kan usulubin ilmi risala ne kaɗai ka je kaɗan ga larar ka in ka zo wataƙila in ka ɗauka za ka iya gane mai risala ne ke ce amma duk ragowar littattafan fiƙihun in ba gaban malamin kai karatu ba za ka gane ba yasa ko fasarar da ka zo ka fara yi wanda suka san abin suna gane nazari kai ko gaban malami kai karatu suna ganewa to ɗalibai su yi haƙuri a zauna a irin wannan karatun shi yasa kwanan nan ina nan da wani shiri wanda za mu dinga yin wani karatu da ɗalibai a kaduna so ɗaya a wata amma wannan muƙamatul hariri tun da muƙama hamsin ce ina so za mu sa ta da ɗalibai za mu sauke ta duk wata za mu muƙama ɗaya wa'annan kutubu sita din banda bukari muslim tirmidhi nisa'i ibnu Maja, abu dawuda za mu sa ai karatun a gurguji ko ya fassara zami sai mu fitar da ma yastafa min alhadith mai gaba ba fata ma mutane lokaci za'i ba madarar karatun ake so a baya shu'ara'ul jahiliya na umru al a dauki baiti ashirin a yi duk wata da wasu abubuwa to da irin nan karatuttukan ne ake samun karatu wanda yake mai nauyin da babu wanda ya tsere na ka amma kana ɗalibin sunna ɗalibai sai mutum ya zo ka ce mai ya zo a yi karatu mai nauyi kawai ka gashi ɗalibi so yake iya bulugul maram da riyadu salihina da umdatul akam ya je ta tada kura in ka yadda kai ɗalibi ne karatu ya kama ka to ka kama karatun daga cikin shine zaman ka lafiya na haka wannan ita ce wasiyata da nake yi dangane da ɗalibai ainihin wato a gidan karatu allamatu shingigi ya ci gaba da cewa wayan bagi an ta kona da'awatuhu ilallahi bil hikimati ya kamata kiran da za ka yi wa mutane zuwa ga Allah da ta kasance akwai hikima sannan bayan hikima ya ce wa husnul uslub akwai uslubi mai kyau wal mau'izatil hasana akwai wa'azi mai kyau fa in kana da'awatuhu ila Allah bi qaswatin wa unfin wa kharqin duk lokacin da ka tashi za ka kira mutane zuwa ga Allah akwai zuciya busasshiya akwai tsananta mutane wallahi ba za a gane addini ba yanzu ma gashi nan alaga ta malan arziki ba da labari da idan garin nan matsala ta taso sai a rintuma sai ka dona gurin Malam abakar goma yanzu mala abakar goma da zo zai karantar da mutane da ya zama fassan galizar kalbi don Allah za a gane addini ba za a gane ba wallahi in muna tare da ɗaya daga cikin malaman mu malam abubakar samina ka in yana baka labari malam zai dawo daga tafiya bai ma kasar ya dawo a yanayi na gaji amma in aka ce nan ɗalibai ne daga guri kara duk matsalolin da suka zo da shi aka yi hakura ya saurare su ya saurare su a to kaka ma ai Allah cewa annabi fa ma, rahmatin min Allah linta lahu wala kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min da annabi yana da kaushin ɗabi'a da kaushin hali da sahabbai sun watsa sun bashi babu yadda za a yi ka zo za ka yi da'awa za ka kira mutane zuwa ga Allah ka da mutane mu'amala da mutane mai kyau ka da alaƙa da su mai kyau kuma ka ce wa za a gane addini ta hannunka ba abinda za a gane wallahi maimakon ma ka amfanar kai dai ka cutar da addini wannan ne abin da ya kamata a ce yan uwa sun ainihin wato gyara mutane nawa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wa'azi ya musu ba ba da ya musu ba mu'amala ya yi da su suka ainihin wato gyara suka dawo suka shiga addinin musulunci ba da awa ya musu ba ba wa'azi ya musu ba mu'amala kawai mai kyau ya musu mu'amalar ta janyo suka dawo suka shiga addinin musulunci wannan yana daga ciki to don haka ku daina tsanantawa mutane ku daina takurawa mutane duk mutumin da ya yarda cewa zai kira mutane zuwa ga Allah to akwai aiki a kansa da haka yake cewa fa in kana da'awatu ila Allah bi qaswatin wa unfin wa kharqin fa innaha tadur takan cutar aksar mimma tanfa fiye da yadda za ta amfana sai ya ce fala yan bari an yi sanadar amur bil ma'arufi isnadan yi wa a jingina wato umarni da abu mai kyau wa ka giba tsiri illa liman jama'a bai da ilmi wani hikima sai in ka tara akwai ilimi sannan akwai hikima da usulubi mai kyau wurin kiran mutane zuwa ga Allah domin yanzu akwai samari ɗan zafin kai mu wallahi gode ma Allah da muke tun san da muka fara karatu mun koyi karatu daga inda ya kamata mu koyi karatu sai yasa tun da muka fara da'awa baka ji uslubin da'awar da hayaniya da rigima ba saboda mun koyo karatu inda ya kama, sai kaga shi mutum ne ba shi ba ba rana ɗaya gane sunnan ba ba amma sai ya tashi ce kowa kuma sai ya gane rana ɗaya dan girman Allah ina ce wannan yanzu ba annabi ya ce ba idan ɗaya ya zo yana cigiya a masallaci ku ce kada Allah ya taya gari. akwai abin da in baka karantar da mutane ba in ka zo ko da sunna ce ta annabi in ba ta sani ba rigima za a yi kuma ka ce wa mutane makiya annabin ba in annabi suke ba kai ka kawo matsala duk abin da yake matsala ce ta karatu ka yi haƙuri ka zauna ka karantar da mutane ba za a samu rigima watan ramadana ya zo kafin ya zo sai na ɗauko littafin kiyamun rabana na shek albani la tafi ka unguwan idan ina karatu ko ina sallah da asuba duk unguwan ma'ana ji wanda la tafi ka ta da a nan garin nake idan ina karatun sallah dishin ka sai an ji dare saboda yadda take da ƙara sai na karantar da mutane ga yadda ake yin yanayin kalan sallar ashen yadda annabi a nan ƙasan ya shahara raka a biyu ake kowa ya sani a yi biyu a sallame a yi biyu a sallame sai na to kala uku ne akwai biyu a sallame akwai hudu a sallame akwai kuma takwas a sallame sai a tashi a ciko da na karantar da mutane duk unguwar da ne ya zo in ka ga mutum an samu matsala da shi ba ne ban samu rigima da tallaki da tada kura ba domin sakon ya riga ya kawai wani ɗalibi sai ya ɗauka sai ya tafi ungosu ba tare da ya karantar da mutane ba ya yi raka a takwas a shi mutane suna kuli allah allah suke a yi sallama ana yin sallama wani ya ci kwallon sai ce don ubanka sai ka faɗa wani da yanzu don girman allah waye kawo rigima shi ya kawo rigima shi ya kawo rikici yanzu annabi ya ce idan ɗayanku ya zo masallaci yana ku kuce mai abin da yake cigiya kada Allah ta yare shi to yanzu kana karatu kai a matsayinka na ahlus sunna wani ɗansa ya ɓata. wancan hadisin shi bai san cewa ba a cigiya a masallaci ba sai ya zo ya shigo ya ce alaga ta malam dan Allah a taimake ni da cigiya ɗana ya ɓata. kana miƙiya sai ka ce Allah ya takar a gaishe kuma ka ce annabi ne ya faɗa kaga na farko in ya fi ƙarfinka a koyo ya fasa ma da yake kenan sannan na biyu idan ya karyata annabin kai ka ja saboda baka sa abu inda ya kamata a yi ne ba a sa shi na haka dole sai ana mura'ati da lura da halin mutane shi sa malamai suka fitar da wata ka'ida cewa alfatawa tuqaddar bi zamanan wa makanan wa ashkafin akwai lokacin da fatawa in za ka yi sai ka kalli zamanin da ake ciki ka kalli ina za ka yi fatawa wani hali ake ciki kuma wani mutane za ka ba fatawa yanzu a iya tambaya ta fatawa iri ɗaya a nan garin shinkafi idan na bannan na tafi wani gari irin fatawar za a in canza fatawar saboda nan garin da na bari daban kuma can garin da na jewa daban saboda guri ya canza mutanen gurin sun canza dole idan kana da'awa dole sai ka lura da wannan wajen kiran mutane zuwa ga Allah karka zo ka ce a shi yasa akwai nassi na shari'a akwai maslaha ta shari'a idan nassi ya tabbata daga Allah ko annabi ba dabbaka nassin ba idan an dabbaka mai zai ba a satin da ya wuce muka yi karatu da ɗalibai na faɗa na ce duk mun sani hadisa ta iske da ta faru da aka yi wa matan annabi muhammad kirkiran ƙarya a cikin wanda suka faɗa kuskuren a cikin sabai akwai mista akwai hassanu bin sabi wa'annan mutanen guda uku annabi ya kamo su ya musu bulalar hati amma abdullahi bin ubay bin salul tun da kake a tarihi ba ka taɓa jin an ce annabi ya kamo shi ya mai da haddi ba me yasa saboda nassi na shari'a ya ce a yi haddi amma idan an yi haddin mai zai gaba? abdullahi dan ubai dan salur ya zama alosiya a lodanja a madina yana da mutanen da suke fushi da fushin shi idan annabi ya tsayar da haddi za a samu rigima ba ta wasa ba a madina kuma ai kaga annabin allah ne amma Allah ya ɗauki nauyin abin ya ce wallazi tawalla kibarahu minhu wanda ya jibinci girman abin ka banda da shi sai mun haɗu da shi a lahira zai zo ya same to saboda haka wannan yana buƙatar dole a haɗa ilimi da hikima sannan wasabar da haƙuri ala adan nasi akan cutar wanda mutane za su yi maka li'anna al'amra bil ma'arufi domin yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau wazifatul rusul aiki ne na manzanni da kuma mabiya manzannin to in ka tashi zaka kira mutane zuwa ga Allah to kai hakuri ya zamanto ka ɗauka wannan aiki ne na annabawa haka za a ci karo da wannan ainihin wato matsala ne yan uwa wato saboda yanayi na lokaci abubuwan da za mu faɗa suna da yawa abdullahi dan mas'ud ƙarƙashin ana wa malitta ba'ani ni da wanda suke bina yace ya'ani abinda an Allah yake nufi sune ashabu muhammadin kanu ala ahsani tariqatin sun kasance akan mafi kyan hanya wa aqsadihi wa hidayatin sun kasance mafi zama shiriyar da tafi kowace shirya daidai sannan ma'adin ilmin sannan sune ma'adani na ilimi wa kanzal imani wa jundun rahman su ne taska ta imani kuma su ne runduna ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin musnad na al-imam ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud yace inna allaha nazara fi qulubil ibadi fa wajada qalba muhammad khayra qulubil ibad Allah ya kalli duniya ka kabdinta da ya kalli zukatan mutane ya ga duk duniya babu wanda zuciya ke take da alheri kamar zuciyar annabi Muhammad da aka fastafahu li nafsihi fa sahu bi risalati sai Allah ya zaba annabi sai ya aiko shi da manzanci sannan Allah ya sake kallon zukatan mutane bayan zuciyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sai ga zuciyar da ta fi kowace zuciya alheri ita ce zuciyar sahabban annabi Muhammad Da haka faja'alahum wuzara nabihi yuqatiluna katiluna dinihi da haka duk wani wanda zai tashi ya kira zuwa ga Allah ya zamanto mabiyin annabi Muhammad ya san sahabbai sun riga shi wal sabiri ad'u ila ala basilatin ana wa man ittaba'ani ni da wanda yake bina shi Abdullahi dan Mas'ud ya wata magana yace man arada an sannan. falisanna bi man kalmata idan kana so za ka yi koyi da wasu mutane kai koyi da wanda suka mutu ya ce fa innal hayya la tu'manu alaihi fitan in mutum yana da rekakka amince mai ba zai iya fada fitina ba so nawa kaga mutum ya taso kan hanyar Allah tire tiren karshe ya koma kan wata hanya ya mutu sai yake ulaika ashabu muhammad wayannan sune sahabban annabi muhammad kanu afdala hadhihi al-umma sun fi kowa cikin wannan al'umma اختارهم الله لصحبة النبي كانوا أفضل هذه الأمة كانوا أفضل هذه الأمة وأقلها تكلفا باسنا لقرنشن قابل قابل سوسنا غنن كان da imani da an ce Allah ya ce annabi ya ce ya isa yan baya ne da suka zo ba aka ta laukaniya laukana kaza na kana kaza na laukana kaza la budda an yakuna kaza kira mutane zuwa ga Allah kamar yadda na kira mutane zuwa ga Allah zaka kira mutane da basira da usulubi mai kyau kamar yadda annabi inda ka yadda kai mabiyin annabi yadda annabi ya in kana cikin mabiyin shi to haka ya kamata ka yi ƙoƙari gurin kwatantawa sai ce wa fi haza dalilun ala kulla muttabi'in illa rasulullahi haƙƙun alaihi an yaktabi bihi fi du'a ila Allah a cikin wannan ya ce akwai dalili akan duk wanda yake mai bi ne ga annabi haƙƙi ne gare shi koyi da annabin wajen kira mutane zuwa ga Allah ai addu'a ila al-imani ai addu'a ila al-imani bihi wa tauhidihi wal amal bima shara'ahu li ibadihi wannan yana daga ciki yan uwa saboda yanayi na dare ya da abubuwa zan rufe da su kamar haka wato dubba da kuma abubuwan da inda za ka kira mutane zuwa ga addini babu yadda za a yi kana da bukatuwa zuwa gare su kana bukatar su abu na farko shi ne alhikimatu dole in za ka kira mutane zuwa ga addinin Allah kuma kai mabiyin annabi Muhammad ne ya to akwai hikima cikin da'awarka akwai usulubi mai kyau yanzu ku kalli ɗan shi nan ku gani lokacin da suka fahimci babu wani abu da za su iya jan mutane da shi ta ɓangaren karatu ina suka koma ba mu'amala suka koma ba da an ji kana kwanci asibiti ka da lafiya a ji amma kaza amma kaza in an ji kana kaza a ji amma kaza amma kaza ba aka suka koma ba eh to babu wanda wannan wajibin yake kansu sama da ahlus sunna don wallahi akwai wanda duk wannan bayanin da kuke ku ta ta ce kala ya ce wallahi ba zai gane da gaske ake sunan ba sai ya shiga bala'i an ceto shi sannan zai gane da gaske ake yin izalar nan abu na biyu alwa'azu yin wa'azi an tsare ittargi wattarki ta hanyar kwadaitarwa wani kafi ta hanyar tsoratarwa wani lokaci kar wa'azin ka yi taƙaitu kullum gurin tsoratar da mutane sai ka mayar da su ka ware kar wa'azin kai ya taɓa su kullum kai in dai za ka buɗe baki kai wa'azi to romo-romo za a yi ta ji a bakinka sai ka mai da mutane ai to ka haɗa wajen karanta wa ka bayyana targi wa raja wata rana idan ka ɗauko magana aljanna ka faɗe ta ka faɗi ni'imomin ta a nishaɗi kowa ya dariya mutum ya ji ka ina ma ga aljannan nan in yi tsalle in fada wata rana in ka ɗauko magana wuta hankalin kowa ya tashi mutum ya ma cire tsammani yana ganin anya ko idan aka je ma zai tsira kuwa to haka ya kamata a yi sannan na uku akwai aljadal wal hiwar wa iqamatul hujja wato tattaunawa da kokarin tsayar da hujja ga wanda bai fahimce ka ba kuma duk lokacin da kake tattaunawa kai kokari ya to kana da ainihin wato karatu dan wanda kake tattaunawa da shi shi yana da karatu kai ba ka da karatu in ba sa a shigo haka zai sama sai mutum kana kwanke karfe uku na dare ya bugu ma ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu aka rama kallawa sun ce kaza to ya za a yanzu to wannan yana da ke kuma a wajen tattaunawa dole ka iya ta ka koye ta ka sanya ake yin ta ba haka kawai ake ba wasu sun dauka cewa wayannan gugurmayar da muke da can nan sun dauka cewa ko rana ɗaya ne kawai haka muke yin abin gina abu ne mun dade mana yi sannan abu na hudu alƙudwa ka yi ƙoƙari ka zamanto abin koyo cikin al'ummar da kake kar karatu ya zamanto karatun ka daban aikin daban wala wannan matsala ne ga dai shi yasa annabi shu'aibu ya faɗa wa mutanansa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba yana so bane in ce ku ku yi abu ni kuma in ki yin abu mm, ba shi bane mun san inda kai ba annabi bane dole a same ka da kamala da kuma na ƙasa ko na ɓangare amma duk mutumin da zai maka adalci in kana daɗi mai kiran mutane zuwa ga Allah kana da alheri ya kai kaso 80 ko sama da haka shi ma ya kamata mutane ya kamata su maka adalci a yi sannan abu na ainihin wato biyar shine aljihadu idan an ce kalmar jihadu kalma ce mushtarika duk al'ummar da ba a iya samar da ita ta ɓangaren jihadin karanta ba wallahi ba za ta iya jihadin ɗaukar makami ba to a tarbiyyanta al'umma akan jihadi na karatu tukunna wanda shi malam abakar gumi ya fara yi a ƙasar nan kuma har kiyama ta tsaya duk wanda ya karatu na sunna a ƙasar nan wallahi sai malam abakar gumi ya samu lada jihadu ta'alimi shi annabi a makka shekara goma sha uku sana a karantar da mutane ya za su yi jihadul mali a mutumin da bai iya ɗaukar kuɗin shi ya bayar ba in ana karatu bai da lokacin zama wannan mutumin ne zaka sake ce mai a jihadi ta yaya kawai ba kallon ka zai ba yana mamaki yana anya malam ku ya ma gane halin da duniya take cikiwa shi ne tun da ya riga ya kuɗi kai baka shaƙe komai ba kana maganar jihadi ba kallon ka kawai zai ga wani takar yana magana ba to a koyawa mutane jihadi na su haƙuri su daure su koyi karatu aiki da karatun wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata a ce an yi mai an lura da shi malam mujahid wannan ruwan da kuka kawo mai sanyi wannan ruwan kashe murya zai kuma kaga in ya kashe murya ba ka tashi za a yi an gane to wannan yana ciki a ba shi ma kawai jihadun ta'alimi jihadin karantarwa jihadul mali jihadin fitar da dukiya sannan jihadin yaya za a yi a mayar da mutanen da yake ba na kirki ba ne su koma su zama mutanen kirki wannan shi ne sannan abu na shida shi ne a tarbiyyatu wa ta'ali tarbiyyar mutane da kuma karantar da su mutanen wannan yana ce yi musu tarbiyya shi yasa in kana so ka koya ake mutane tarbiyya ka koma ka karanto rayuwar annabi muhammad mafi yawanci yanzu za ka ga idan kana malam yaran da ake ba ka kai masu tarbiyya tun suna ƙanana idan aka ba ka yaro ka mai tarbiyya yana ƙarami wallahi yana da sauƙi ka cusa mai abin da kake so ka cusa amma shi annabi da ya zo zai wa mutane tarbiyya wasu shekara su ya fi talatin wasu arba'in wasu hamsin ka san mutum ya gina akan shi tunani ya kai shekara hamsin arba'in a kai ka zo kana ƙoƙarin sauke shi daga wannan tunanin ka ɗora shi akan sabon tunani ai wannan abin ba ƙaramin aiki ba ne to haka annabi ya zo ya samu mutane fa wajen ya zai musu tarbiya sannan abu na gaba shine sai wato istikdamul ilm wato yin amfani da ainihin wato ilimi ta hanyar ainihin wato da'awa sannan abu na takwas shine al'amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau abu na tara ne al'ilam sanar da da'awarku wani hali take ciki mutane wanda bai gane ta bai gane idan ta kama nan gaba cikin na ake a garin nan a cikin an yi karatu za a ɗauke shi a je a sa gidan rediyon zamfara don duk wanda ke jihar ya jika saƙon musulunci ga da'awar sunna wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo aje a yi a yi shi yasa kake gani makiya lokacin da suka fahimci tasirin wasa'ilul ilam sai suka rike su yanzu a banza amerika za ta dauki nau'in boa shekara da shekaru a dauki mutum daga najeriya yana hausa yana komai suna biyan shi ba su da manufa a banza ingila za ta dauki gidan rediyon bbc ta rika shi shekara da shekaru ma'aikatan hausa tana biyan su tana komai ba ta da manufa take ai bai taɓa yi wa saboda yana daga cikin wasa'il da in ana so a yi ma'addini illa yanzu sai a yi cikin sauki iya labarin da aka yada ta nan abin da ake so ku sani shi za ku sani wanda ba a yada ba ba za ku san me yake faruwa ba yasa duk wanda ya shagaltu da jin irin waɗannan kafofin watsa labaran da ba za su yada hakikanin abin da yake faruwa ba wallahi sai ka ganshi shi matsoraci ne mutane Allah ya jarrabe su da gari ya waye ana yin sallar asuba a karfe shida mutum ya kamo america shida da rabi ya koma bbc bakwai ya koma gidan rediyon faransa bakwai da rabi ya koma jote bele ba zikiri ba komai kullum sai ya zauna awa na awa biyu yana sauraron labarai da kake sauraron labarai shekara da shekaru mai katsi na ba gama ka kama tilawa ƙur'ani ba yanzu a kowane profeso da muke tare da shi profeso ne a ɓangaren medicine kasan mutum ko karatu ya kai profeso a ɓangaren medicine kasan ya karatu yanzu yana nan ya ce wallahi in ya je gaban Allah ya ce bai da wani dalili ne ya wannan karatun ya je gaban Allah bai haddace Qur'ani ya ce wallahi zai haddace Qur'ani yanzu yana nan ya fara ya yi izu ya fi ashirin ya yi izu ya fi ashirin aya ɗaya yanzu idan za ka ɗauki aya ɗaya kullum ka haddace a shekara goma sha shida da wani abu za ka haddace Qur'ani amma ba za ka yi ba ka zauna kana sauraron doce mele da birnin kwalab ba kai da kwalab din shi ne halin da ake ciki ba sannan a ta'alif wal batu wata haƙi wata karibi wannan wasa'il ne na da'awa a samu wasu su dinga yin talifi rubuta littattafai abinda bai tabbata ba a yi ta haƙiƙi sannan a dinga takariji na littattafai abinda bai inganta ba a cire shi daga ciki wannan yana ciki sannan durusul masajid karantarwa irin wannan da ake ta masallatai wasa'il ne daga cikin wasa'il wajen isar da sako an gane da haka duk inda ahli sunna suke kiman su da martabar su babba ita ce ta karantarwa da haka dole a sa karatuttuka a ci gaba da yi kowa kuma yi dan Allah ya iya abin da zai yi wannan ita ce sannan ko kuma mutane ku ji tsoron Allah wajen ku dinga ba da gudunmawa wajen zuwa saurara karatu wani lokaci sai ga mutum sai sa karatu idan ka zo sai ka ga daga shi sai wasu yara guda biyu suna ihu a masallacin sai wani a yana jan karbi ba ma saurara karatu ne ana karatu mutane ba su da lokacin saurara karatu sai matsala ta taso ga kowa shekul islamu ne wa in mutul kowa shi shi ne na musulunci da haka ya cancanta ya saba baki akan wannan matsalar da haka durusul makaji karantarwa a masallaci yana da tasiri masallaci wannan ana raya shi biyu ne akwai rayawa hiki akwai rayawa ma'anawi idan an gina masallaci aka sa mai silim da gulu da fitilu mai su kyau wannan rayawa ce ta ganin ido yana da haƙƙi akan mutane sai an raya shi rayawa ma'anawi shine a raya shi da karatu da karantarwa kowane masallaci yana buƙatar haka sannan abu na goma sha biyu shi shine alkhuruj da alqura wal masajid wal walmudu. fita zuwa ainihin wato ƙaryoyi da wasu garuruwa inda da'awar ba ta kai ba a kai ta ai shekaran jiya mun yi magana mun ci in kuka lura yan shi'a san bar cikin garuruwa inda yake birane ne kamar nan sun koma ina ƙauyuka to ba tarewa ya kamata a yi anan ba a yi ta rigima inda saƙon bai kai ba ku da ba ku da lokaci a kowanne suke da lokaci ya zamanto kowa ya bara ta gudun ta shawara ko ta dabara ko ta kuɗi wanda haƙƙi ne akan su su je su amma yaushe za a ce ana aikin kira zuwa ga Allah kai ba za ka ba da gudunmawa ba za ka je ba kuma masu yin da'awar ba ka masa fatan alheri kai ma kanka ba a kankin kanka wakili ne na annabi Muhammad kuma na rantsa da Allah kana daga cikin wanda sai Allah ya tambaye ku aka je lahira saboda kowa ai Allah ya san mu da zai iya bayarwa kowa ya san yanzu yanzu nan ba masallaci bane watakila sanda aka ce za a gina masallacin nan in ka ji fafutukar da aka ce ka sha mamaki amma yau da za ka kira wani mutum ɗaya ka ce ka ba shi masallacin nan ya rushe ya mai da shi shago wala ba zai nemi taimakon kowa ba shi kaɗai zai amma inna na Allah ne sai a shekara ana neman taimako to jama'a da Allah a taimaka kaza kaza kaza kaza kaza haka za a yi a har shekara ta zagayo ba shi yasa annabi ya ce ba idza bil bil'ina duk lokacin da musulmi suka kama ciniki na na ina na dabara da wayo wa kastum azana balbakar kuka yi riko da bandin sanuwa kinaya ne na kuka koma harkar kiwo kawai wa raditun bizar kuka yadda da shuka kinaya ne na noma wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka bar kokarin yadda za a yi addinin Allah ya hadu kuka bar karantarwa kuka bar kaza kuka bar kaza annabi yake sallallahu alaikum zillan Allah sai ya dauko kaskanci ya dora muku kuma wallahi yace ba zai cire ba har sai kun koma zuwa ga addini sannan Allah zai ce to wannan yana ciki sannan abu na goma sha uku shine al ihtimam bil aqal ba hankali lura wajen karantar da mutane duk abin da zai bayi zuwa ga ya kawo ya mutsi hankalin mutane ya lalace a kula da shi shi yasa ali bin abi talib yace haddisun nasa bima ya arifuna ku faɗa wa mutane abin da suka sani in kana karatu duk abin da mutane matakin karatun su bai kai ba ka ba a hankali har su gane kar ka zo rana ɗaya kawai ka tabbato abu wani ma daga nan kawai zai minke ce ka dama ana cewa mutanen nan yahudawa ne ban yadda to yanzu ta tabbata wallahi shikenan kuma kai ka dan shi yasa na kiyaye kwarin gaskiya duk majalisan da yake na ɗaliban ilimi ne to akwai magana da in ka ga dama ka buɗe ta ka yi ta ba abin da zai faru amma in ka buɗe majalisi irin wannan na magaraba zuwa isha'i ko gurin wa'azi to ka yi la'akari da mutane ba matakin karatun su iri ɗaya ba akwai matsalar da da ka sake ta wani kuma ka sakan mai matsala ne to kar ka yi haka wannan yana buƙatar sai ɗalibai sun lura da wannan wani kawai dogaran shi zai wanda abin da ya tabbata daga Allah ko annabi sai ya faɗa ko bai zai faru wannan kai mahaukaci ne kai baka iya karanta ba baka san me kake yi ba sannan abu na goma sha hudu shine al-ihtimamu bi ruhi wa tasqiyatu an-nafs wa a'malul bir wato himmantuwa da abin da zai gyara rayukan mutane da tsarkake ta da kuma ayyuka na da'a ga Allah to shi yasa yana daga cikin uslubi na da'awa da ya kamata a lura da shi kamar yadda na faɗa a farko na ce akwai mutumin da ba yadda za a iya gane sunan nan daga sai ya shiga bala'i kun taimake shi sannan zai gane don haka a yi da'awa da karantarwa a yi da'awa da usulubi daban-daban idan mutum ya je ya kalli usulubin da'awar annabi muhammad wallahi zai ba usulubi ɗaya take da shi ba ba karantarwa kawai zai ba usulubi daban-daban annabi ya ɗauka wurin karantarwa da aka tunda akwai shugabanni na kungiya na sunna a wannan gari yana daga cikin uslubin da ya kamata su ɗauka wurin kowane mutum in shi ahalin sunna ne ji tsoron Allah wurin kyakkyawar alaƙarsa da mutane in za a zage ka sai dai a ce to ɗan izala ne amma ba gaskiya mutumin kirki wannan shaidar ya kamata ka yi ƙoƙari kana ahalin sunna a yi maka ita amma ba a ce ai dan izala bane amma mugun dan izala kaga wannan ba shi da bace mai kyau to kai kokari ya zamanto wannan ita ce dabi'ar ita ce halinka sannan kullun kokari ya kamata kai wanda ma bai gane da'awarka ba ya gane wanda kuma ya gane ta kai masa mu'amala da zai ci gaba da zama a cikin ta dan ya gane cewa yadda addinin nan yake haka yake haka annabi zai karantar da shi haka ya kamata a ce a yi akwai mutanen da wani kula ba zai shigo da awarka ba ka yi amfani da shi ta yadda ba za a biyo kofar shi a cutar da kai ba wani abu ne mai zaman kai shi ba bukatar take ya zo ya zama halin sunna ba ma'a a'a ya zama to kana da mu'amala da shi mai kyau mu'amalar da ba zai taba yadda a biyo ta hannun shi ba a cutar da kai dole wannan usulubin sai an lura da shi to shi yasa za ka ga a ƙarƙashin wannan dole a yi tsare-tsare ko da akwai mutanen da kuke da saɓanin fahimta da su a addini idan abu na jajantawa ya taso a je a jajanta musu usulubi ne na da'awa wannan usulubin da yawa wasu gurare su mutanen mu suka saki aka samu matsala lokacin da 'yan shiya suka zo suka yi suka ɗauka to mu ya kamata yayin da muke kiran kan ma'alu sunna a ga sunnar ami a aikace haka ya kamata a ce a yi da haka gaskiyar magana na tsawaita na ja dare ina fatan za a yi mun haƙuri abinda na faɗa dare Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته abin da wanda ya faɗa mana a da tsawon kwanaki ne ban san ne zan faɗa ba ta ɓangaren godiya kuma ya kamata a ce an halar tsawon masu yawa ba saboda yadda gare ya riga yi amma zan mai da abin magana da shugaban zama an ce duk abin da bayan an kuka a zaune shi ya rukuwa ya hau kauli mai zuwa wanda ya hau ba saboda haka shugaban zama وانت شيء يتداونا على قد بسم الله الرحمن الرحيم ana da kita ko shi a kai wannan zaman na gaba na ba su sama abin da za su ce wani ya fara da shi ba wani aka halittu da shi gaskiya na rikice na rikice amma ƙarshen malam sai ya ba da kofa gaskiya game da usulun da awa da ya biyo akwai hadisai da mu yi na gari su na alaihi sallallahu akwai hadisin sahabi wa sallallahu sallallahu alaihi wasallam da ya biyo na sallallahu alaihi a cikin da shi kaga a ƙarshen alaihi sallallahu sallallahu ya ce mashi bayan ya kare wancan ya ce masa alhamdulillah wanda Allah